ainihi dama na zo Abidjan ba wai don na zo na kalli kwallo ba kawai a'a na zo na tafi da trophy ne Najeriya kana gani abubuwan da muke yi players mu are the best ka ga yadda tafiyar mu take wannan lokacin ya kamata najeriya ta fito ta nuna wa afirka cewar ita ce wannan giant da ake magana yaran mu na kwallo ko a ina a duniya an san da su kuma yau sun yi preview ma duniya baki daya kan cewa past glories na super eagles nan za su dawo da shi bi sabilillah wannan wasa yayi kyau sosai mun ji dadin shi kwarai kwarai mun so a ce kwallayen masu fi haka amma alhamdulillah next time muna roƙon tim ɗinmu da su ƙara ƙoƙari duk wanda ya wuto mu wuce da shi ai mai yanzu insha Allah final muke tunanin mu je yau na yi biyu ya kai iyawa ta sannan na dan raba wasu dan abubuwa mu dan ci mun sha ruwa alhamdulillah wasa yayi kyau Nigeria